bukatar da majalisar wakilai ta yi wa babban sufetan 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya nemi gafarar gwamna samuel oton na benue kan kalaman da majalisar ke ganin kaskanci ne ga gwamnan ba alamu zai iya yiwuwa kai tsaye don martani ya fito ne bayan gwamnan ya bukaci babban sufetan ya yi murabus kalaman sun fito daga bakin kakakin 'yan sandan moshid jimo a yayin da muhawara ta yi zafi tsakaninsa da kakakin gwamnan mr akase a shirin talabijin na channels a great disservice to the inspector general police at the nigerian police force for uh, the governor to call for his resignation the governor should resign first And that is why we felt you don't, you don't join issue with a drawing, drawing man. Because if you are the the, the, the Secretary General Police. The Secretary General Police. Let me. I have the Sai dai gwamnan ya yi murabus ba babban su feto ba kuma gwamnan tamkar wanda ruwa ya ciwo ne in ji jimo da aka yi kawo musayar kalamai har aka kusa dakatar da shirin da tafiya hutu rabin lokaci ba shiri. Babban su feto Ibrahim Idris ya sha nanata cewa rundunar 'yan sandan na yin du'a mai yiwuwa don kwantar da fitina ba nuna bambanci ga kowane bangare. Jami'an tsaro da police da sojoji da sauran jami'an tsaron nan. Mun amfani da su assets just to make sure that we provide security at duk ƙasar ai laifi bai da fuska ko kuma ba addini ba duk wanda ya laifi ko musulmi ne ko ba rabe ne ko ba haufe ne za mu kama shi ba mamaki gudun kan lamarin ya faɗaɗa ya sanya wani taron 'yan siyasa ya yanke shawarar marawa matakan shugaba buhari baya don samun salama ga sakataren jam'iyyar upn abubakar abdullahi sokoto jam'iyyu talatin da 31 ne muka duba yanayin da ke faruwa a najeriya muna ganin cewa waɗansu 'yan siyasa ba su karatun ta natsu ba akan abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa ana kashe-kashe na mutane sannan a ce waɗannan sun damu da kwalishin waɗannan sun damu da shugabanci kawai aka sa gaba ba a sa gaba a kan yadda ƙasa za ta zauna lafiya ba ko muna ganin idan babu zaman lafiya a ƙasa kowane irin cin nasara ba za a samu ba sai an samu zaman lafiya muka dage mu ga cewa lalle mun yi kokarin an samu zaman lafiya sabbin jam'iyyu da aka yi kuma muka jawo ra'ayinsu su san cewa fa ce duk wanda ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ta hannun jam'iyyar siyasa da gwamna da dan majalisa saboda haka muka ga cewa mu da uwayen waɗanda azzababu dole mu tsaya mu wa ƙasa alƙibla. Ba mamaki tura sojoji yankunan rikicin makiyaya da manoma zai taimaka wajen dawo da doka da oda. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.